Assalamu alaikum, maraba da zuwa tashar Hausa Daily Times TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana karrawa da murka samun bidiyoyinmu da zarar mun dora. Jaruma Surayya Aminu wacce aka fi kira da rayya a cikin shiri mai dogon zango mai suna kwana 90 na tashar Arewacin Difo ta ce tana fatan zama fitacciyar 'yar kasuwa. Jarumar ta bayyana haka ne yayin da ta yi hira da BBC a shafinsa na Instagram. duk da 'yar wasan hausan ta ce a jihar Legas aka haife ta kimanin shekaru 21 da suka shuɗe ta ce a jihar Kaduna ta girma. Surayya ta ce shahararta ya bayyana ne sakamakon fitowa da ta yi a shiri mai dogon zango na kwana 90, amma ta fara harkar fim tun watanni shida kafin nan. Na yi fina-finai irin su Hanyar Arziki, Yare na, Ƙanin Miji da dai sauransu, in ji ta. Duk da haka, ta ce tun tana ƙarama take fatan zama 'yar jarida, wanda hakan ya sa ta fara sha'awar shiga harkar fim. Kamar yadda Surayya ta ce, jaruminta shine Ali Nuhu a maza, amma a mata Rahama Sadau da Fati Muhammad ne madubin dubawanta. ta ce tana karatun difloma a ɓangaren jarida amma tana da burin ci gaba har zuwa matakin digiri ko fiye da hakan duk da tana kasuwanci a fannin samar da wutar lantarki daga kimiyyar rana ta ce tana da burin zama hamshakiyar 'yar kasuwa kuma fitacciyar 'yar jarida ƙarshen rahoton kenan.